a cikin wannan shekara ta 1441 kuma mun fara wannan tafsiri a daidai wani lokaci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi mutanen duniya gaba ɗaya da wata annoba wacce ake kira da suna corona Allah subhanahu wa ta'ala yana jarraban bayan shi da abin da ya so a kuma lokacin da ya so don haka wannan lokaci ne wanda ya zama dole mu koma zuwa ga Allah mu yawaita tuba da istighfari da aikata ayyukan na kwarai ko Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya mana yaye mana wannan musiba ba mu taba ganin wannan musiba ba a dan wannan lokaci na shekaru ɗari baya banda wacce aka yi shekara ɗari da wani abu da suka wuce wacce ake cewa spanish flu shekara ɗari kenan rabon da aga irin wannan musiba a duniya Ga shi abin ya kai ba aikin umra ba aikin hajji babu sallan juma'a babu sauran ayyuka na ibada sai dai a wa'insu wurare inda ba a rasa ba domin Allah ya yi alkawari cewa ba za a daina bauta ne ba har sai tashin kiyama ta zo muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya mana ya ba mu ikon komawa zuwa gare shi wannan shi ne darasi na goma sha biyar daga cikin darasin tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci na juma'a na asb da yake layin babban dodo a makera kaduna kaduna south a kuma a za mu tashi ne a aya ta 26 daga cikin ayoyin suratun nisa'i amma kafin mu karanta ayar da akwai tambaya da aka yi kuma aka maimaita wacce na so na amsa wannan tambaya kafin mu ci gaba da karatu insha Allah. wannan tambaya da aka ita ce tambaya akan salatu tasbih to zan ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah salatu tasbih sunna ce tabbatacciya wacce sahabbai da dama suka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake so yayi bincike game da ingancin wannan hadisi sai ya koma zuwa littafan hadisai waɗanda aka ruwaito wannan hadisai daban-daban na salatu tasbihi amma da akwai littafi a nan wanda wani malami ne suna jasim ibn suleiman alfuhaid addusari ya rubuta sunan littafin a tankihu lima jaa fi salatu tasbih to a cikin wannan littafi shi a takaice amma sai da ya kawo hadisan wurin sahabbai goma sha ɗaya a kan salatu tasbihi kuma yi bayani akan kowane hadisi da kuma bayani akan ingancin shi da sauran jawabai akan hadisan a salatu tasbihi sallah ce wacce take tabbatacciya kuma malamai sun ba ta muhimmanci sosai da sosai cikin manyan malamanmu magabata masu gudun duniya da tsoron Allah akwai wani malami da ake cewa Abu Usman Alhiyari wannan malami har yake cewa mara aitu مثل صلاة التسبيح للغموم والشدائد yace ban taɓa ganin wani addu'a da za ka yi ba wanda zai yaye maka baƙin ciki da damuwa da tsanani irin salatu tasbihi yadda ake yin ta ne. idan ka zo ce za ka yi raka'a hudu idan ka zo kai kabbara Allahu akbar sai ka yi du'a'ul istifta wanda ka iya in subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka ne ma kai wanda ka iya bayan kai du'aul istifta sai ka ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa'annan tasbihi guda hudu kenan idan ka faɗe su to sai ka ce ɗaya kenan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar biyu kenan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar uku kenan sai ka ci gaba har sai ka yi so goma sha biyar sannan sai ka yi karatun fatiha sai ka yi karatun sura tacciya kafin ka yi ruku'u sai kai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar so goma in ka yi ruku'u subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar so goma in ka ɗaugo daga ruku'u sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allah wallahu akbar so goma in kai sujada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allah wallahu akbar so goma in ka ɗago daga sujada tsakanin sujada da sujada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allah wallahu akbar so goma in kai sujada ta biyu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar so goma in ka ɗago daga sujada karka miƙe sai ka ƙara zama sai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar so goma to idan ka kirga duka goma goma kake yi na farko ne wanda kai bayan kabbaran harama kafin ka fara karatun fatiha to shine kai so goma sha biyar shine kaɗai sha biyar ka gani in ka kirga za ka samu saba'in da biyar wanda sai kafin karatun fatiha sha biyar cikin ruku'u goma ashirin da biyar dagowa daga ruku'u goma talatin da biyar cikin sujada goma a nawa kenan arba'in da biyar in ka ɗauga daga sujada goma hamsin da biyar sujada ta biyu goma sittin da biyar in ka ɗago daga sujada ta biyu karka miƙe sai ka zauna ka ce kaga ka samu biyar a raka'a ta farko to sai ka miƙe raka'a ta biyu ita ma kana miƙewa abinda za ka fara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar so goma sha biyar sannan sai ka yi yadda kai a raka'a ta farko bayan kai fatiha da sura kai ruku'u kai goma ka ɗago kai goma kai sujada kai goma ka ɗago kai goma ka kuma sujada kai goma ka ɗago kai goma to kaga ka samu raka'a ta biyu kenan idan kai raka'a ta biyu din nan sai kai tahiya a raka'a ta biyu idan kai tahiya a raka'a ta biyu ka sallame madalla sannan sai ka miƙe kai kabbara ka ƙara kawo wa'insu raka'a biyu ɗin yadda kai wannan to kaga ka samu raka'a hudu kenan raka'a biyu raka'a biyu duka haka ake yi a ka samu raka'a hudu kowace raka'a tasbihi saba'in da biyar kaga raka'a biyu an samu ɗari da hamsin raka'a uku an samu ɗari biyu da ashirin da biyar raka'a hudu an samu tasbihi ɗari uku to wannan shine salatu tasbihi za ka iya ka haɗe su raka'a hudu ɗin gaba ɗaya musamman idan da rana ne idan da rana ne sai ka yi raka'a hudun gaba ɗayansu ma'ana kenan ta tahiyan da za ka yi na ƙarshe kaɗai za ka yi kawai ka haɗe su gaba ɗaya idan da daddare ne gara kai raka'a biyu saboda annabi ya ce salatul laili masna masna amma shi ma da daddaren ya halatta ka hada hudun idan ka hada hudun shikenan shi ma yayi yadda kai a rana din duka babu damuwa wannan sallah na salatu tasbihi tana da falala mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce in zaka iya yi kullun ka dinga yi in ba za iya ba to duk juma'a ka yi in ba za ka iya ba duk wata ka yi so ɗaya in ba za ka iya ba a shekara kai so ɗaya duk gazawanka karka yadda duk gazawanka a rayuwarka baka taɓa yin salatu tasbihi ba wannan sallah ce ingantacciya da fatan yan uwa za a kiyaye kuma da fatan an ji an fahimta Allah subhanahu wata'ala ya amfane mu ya ba mu ikon kiyayewa idan mutum zai rafkannuwa yayi rafkannuwa cikin salatu tasbihi wannan ma tambaya ce ƙabali ta kama shi ko ba'adi to idan ya yi ƙabalin ko ya yi ba'adin a cikin sujadan ba zai yi wannan tasbihi goma goman ba domin idan ya yi adadin zai fi guda ɗari ukun da aka bukata ya yi kenan to wani kuma idan ya zo ya rikice a kirga bai ma san nawa ya yi ba to sai ya gina akan akalla akan ya ƙini in yana tunanin bakwai ya ko takwas to ya ɗauka bakwai ne sai ya ƙarasa in yana tunanin tasbihin nan biyar ya yi ko shida sai ya ɗauka biyar ne sai ya ƙarasa sai ya ƙoƙari ya rabu ta shakka ya samu ya yi su a tsanake da hannu zai kirga ba sai ya riƙe wani carbi ba yana ja a ciki a yi ƙoƙari a koyi wannan kuma a aikatar a aiwatar a koya waɗanda ba su iya ba kuma a roƙi Allah ya yaye mana duk wata damuwa Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira wannan bayani kenan game da salatu tasbihi wassalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ci gaba da tafsirin mu darasi na goma sha biyar malam zai karanta mana aya ta ashirin da shida a cikin suratun nisa'i yuridu Allah li yubayyana lakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ليبين لكم واتو شرائع wato Allah yana so ya bayyana muku shari'o'in addinin musulunci yadda aka ɗauko tun daga farkon suratun nisa'i aka dinga magana akan tsoron Allah da sadar da zumunta da ba marayu haƙoƙinsu da ba mata sadakinsu da yin sadaka da miskinai da dangi da rabon gado da hana alfasha da zina a cikin al'umma da liwaɗi da hukuncin auratayya da rusa waɗansu al'adu na jahiliya duka waɗannan matsaloli da suka zo tun daga farkon sura har zuwa nan Allah ya ce yana so ne ya bayyana muku shari'o'in addinin musulunci wa masaliha amrikum da maslahan al'amarinku wa yahdiyakum Allah yana so ya shiryar da ku ne sunana hanyoyin tsara'iƙan ladina min hanyoyin da suka waɗanda suka gabace ku min al'ambiya'i ina daga annabawa fi tahlil wa tahrimi wurin halattawa ko haramtawa fatattabi'uhum Allah zai shar'anta muku shari'un annabawa ne domin ku bi su wa ya tuba alaikum kuma Allah yana so ne ya tuba gare ku yarji'u bikum an ma'asiyatihi Allah ya dawo da ku daga sabani allati kuntum alaiha wanda kuke kai ila ta'atihi ya dawo da ku zuwa yi mai biyayya wannan shine manufar Allah game da mu wallahu alimun Allah masani ne bikum da ku hakimun Allah mai matukar hikima ne fi ma dabbarahu lakum ga abin da ya tsara muku a rayuwa ka kalli yadda wannan aya ta kunshi tausayi da kalmomi masu laushi da tausasawa game da ɗan adam Allah fa yana nufin ya bayyana mana ne Allah yana nufin ya shiryar da mu Allah yana nufin ya tuba gare mu ka kalli manufar Allah gare mu amma ɗan adam ba lalle bane ya ji dan adam ba lalle bane yayi aiki da abin da aka ce yayi Allah subhanahu wata'ala mai yawan rahama ne dan adam kuma mai yawan sabo ne da kangarewa Allah ya shirye mu Allah ya ce wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah ya ƙara maimaitawa shi fa Allah so yake ya tuba gare ku yuhibbu an tatubu yana so ne ku dawo li yatuba alaikum dan ya yafe muku wa karrarahu Allah ya maimaita maganan shi fa so yake ya tuba gare mu bi hadhihi siga da wannan siga liyubni liyubni alaihi dan a gina kalman wa yuridu alladhina yattabi'una ash su kuwa fajirai waɗanda suke bin sha'awa da son rai suna so ne wato al-yahud yahudawa wan nasara da nasara aw majus ko majusawa alladina yankihuna al-akhawati waɗanda suke auren ƴan uwansu mata min al-abi wanda babansu daya wa bintul akhi da wanda suke auren ƴaƴan ƴan uwansu falamma harramahunna yayin da Allah ya haramta irin wannan auratayya na na ainihin kudda kudna dangi qalu sai yahudawa da nasara da majusawa suka ce lil mu'minina ga mu'minai innakum tuhilluna banatal khala ko kuma bintal kala ai ku a addinin musulunci halal ne mutum ya auri yar kawun shi wa bintal amma halal ne mutum ya auri yar baffan shi ma annal khala duk da yake ita inna a bintin khala ko yar inna kenan nake so na ce a musulunci halal ne mutum ya auri yar inna shi wa bintul amma da yar gwaggon shi an gane alkhala inna al'amma goggo ma'a duk da yake annal khala lalle ita a inna wal'amma da goggo alaikum haramun haramun ne mutum ya aure su amma ya halatta ya aure 'ya'yansu sai suka ce fanki hu bintal afi don haka to ku aure 'yar ɗan uwa wa bintal ukti da 'yar 'yar uwa kaga wannan wato hanyar da shedan ya bi kenan ya shiga wuta hanyar kiyasi shedan da kiyasi ya shiga wuta ya yi kiyasin cewa shi ai da wuta aka halicce shi annabi adam kuma an halicce shi ne da ƙasa ko da yumbu ce to ai wuta ta fi yumbu to ba a yin kiyasi in akwai nassi tunda nassi ya ce kar a yi to yahudawa sai suka zo suna cewa to ai in haram ce ai a gwaggwanka haram ce amma 'ya'yansu ya halatta saboda haka yar uwarka haram ce amma 'ya'yanta ya halatta to kaga wannan Allah na ce musu kar su yi su suna yi wa Allah kiyasi ina ruwan Allah da kiyasin ka tunda ya ce kar ka yi dan haka fa yuriduna bidhalika abinda suke so su kawo kiyasi su ruda musulmai an tamilu mailan azima suna so ne su sanya musulmi su karkace babban karkacewa ta adilu an haƙƙi ku karkace ku bar gaskiya da tikabi makon rima alaikum ku je kuna aikata abin da aka haramta muku fatakunu na mislahum ko fatakunu mislahum ku zamo irin su amma fil yahudi wan nasara wal majus fa zahirun game da yahudawa da nasara da majusawa kaga wannan zahiri ne cewa su suna so ne ku karkace ku bar addinin musulunci ku koma nasu li'annahum ya'taqiduna annahum 'ala al domin su suna kudarta ai addinin nasu shine gaskiya musulunci ba gaskiya bane wa amma fi zuna amma game da waɗanda suke mazinata fa inna man butuliya bi mihnatin wanda duk aka jarrabe shi da wata jarabawa yuhibbu an yusharikahu fiha ghayruhu yana so ya ga wani shi ma yana yi dan haka barawo yana ganin kowa barawo ne maha'inci yana ganin kowa maha'inci ne mazinaci yana ganin kowa mazinaci ne don haka haka ɗabi'an ɗan adam take duk wanda yake cikin wata musiba yana so kowa ma ya ga yana yi liyaftar mu alaihi domin zargin shi da ake yi a rarraba wa kowa wa alagairihi da shi da wani a ce ai kowa ma yana yi sai ce to ai ba shi kadai ne. ka gan wato tsiyar ɗan adam kenan abun mamaki mai ɗan adam kai ana ce maka Allah ya hana kai kana cewa ai ba kai kadai ne. ikon Allah wai wutan nan idan aka sa ka a cikinta ko kai kaɗai aka sa ko kai da wani aka sa kai dai taka azaban ba jikinka ba ne to ina ruwan ko an ƙona wani ko ba a ƙona wani ba dan adam yana da abun ban mamaki kana yin laifi ana ce maka wane ka daina wannan abin da kake alfasha ne kana cewa ai ba kai kaɗai kake yi ba yarinya ce ana ce mata ta cika yawo ta daina wannan yawon tana cewa ai ba ita kaɗai ba ne ai yar gidan wance ma tana yi ai yar gidan ke in Allah ya sanya ki a wuta za ma ki tana da yar gidan wance ne ki ji da kanki kai ma ka ji da kanka kada mutum yana saban Allah ana mai wa'azi yana cewa ai a gidan wane ma ana yi wannan yana cikin tsamsul basira kai dai ka roki Allah Allah ya shirye ka Allah ya sa ka daina wannan shine hikima duk wanda yake saba Allah ya kankan da kai ga Allah ya ce ya Allah wannan sabo da nake Allah ka azurta ni da tuba ingantacciyar tuba na daina wannan shine magana ka roki Allah Allah ya sa ka daina kuma kai kokari ka yaki abin amma ba in an ce kana yi ka ce to wana ma yana yi ba lokacin da Allah zai maka hisabi ba zai kawo wana ba kai kaɗai zai maka hisabi in an tashi ingiza ka a wuta ba sai an jira wana ba kai kaɗai za a ingiza Allah ya shirye mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yuridullahu an yukhaffifa ankum Allah yana so ne sai ya sauƙaƙa muku yusahhilu alaikum ya sauƙaƙa muku a hakaman shar'i hukunce hukuncen shari'a kullaha dukka falam yusaqqil alaikum at-taklif don haka Allah bai tsananta muku hukunce hukunce ba kama fa'alar bani Isra'ila yadda ya bada bani Isra'il Faha hadha ala haddi qawlihi wannan yayi daidai da inda Allah ya ce yuridullahu bikumul yusra Allah yana nufin ku ne da sauƙi.' wala yuridu bikum al-usra Allah bai nufin ku da tsanani suratul baqara kenan wa khuliqal insanu da'ifa da kuma inda Allah subhanahu wata'ala ya ce ai an halicci dan adam ne ne rauni la yasbiru dan adam ga dabi'an shi bai iya yin hakuri anan nisa'i game da mata was shahawati da abin sha'awa haka dan adam yake amma Allah yana so mu tuba kuma ya karbi tuban mu kuma duk wanda yake sabawa Allah to ya daina abin da yake yi ثم شرع في بيان بعض المحرمات المتعلقة بالأموال bayan Allah ya magana akan abubuwan da ya haramta wanda suka shafi a iyali da mata to kuma sai ya fara magana akan abubuwan da ya haramta wanda suka shafi dukiya wal anfus da rayuka isra bayanin muharramat a bayan bayanin abun da aka haramta al muta'alliqa bil ibda'i wanda ya shafi jima'i hifzan li huquqid du'afa diddi wannan ana magana ne akan kiyaye haƙoƙin masu rauni faƙala sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum na'am ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu نعم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم نعم ولا تقتلوا أنفسكم نعم إن الله كان بكم رحيما حسبك الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ya ku muminai la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku dinga cin dukiyoyin junan ku da barna wato alharamu fi shar'a abinda shari'a ta haramta kan riba kaman cin dukiyan mutane ta hanyar riba wal ghasb da cin dukiyan mutane ta hanyar kwace kaga duka waɗannan barna ne Allah subhanahu wata'ala ya haramta yanzu ka kalli irin halin da ake ciki a duniya a yanzu yadda ake fama da wannan cuta ta corona kamfanoni duk an rufe ma'aikatan gwamnati an rufe kasuwanni an rufe gine-gine da ake da an tsaya komai da komai ya tsaya a rayuwa cak to kaddara wani kuma ya je ya ci bashin banki yana can shi kuma ana ta kirga mai interest duk wata Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta Allah ya ce kada a dinga cin dukiyan juna da barna kaga wannan zai ƙara nuna maka cewa lalle wannan abin da banki yake sanyawa na interest haramun ne wannan abin da ya faru nan zai ƙara nuna maka haka saboda ana nan ana ƙara kirga kuɗi ne an baka kuɗi ana nan ana ci gaba da kirgar riba tana hawa kanka wanda ka koga a ka'idan musulunci in aka baka kuɗi ka juya sai ka juya an samu riba sannan ne za a raba riba da haka yadda kasuwa ta tsaya din nan cak to ga babu maganar riba kowa zai tsaya ne yadda yake in kasuwa ta dawo lissafi ya dawo in kasuwa ta tsaya lissafi ya tsaya Shi ne ka'idan musulunci amma yanzu ka ci bashi an ce ana ƙara maka wani percentage a ciki duk wata kana biya to ai ba a kasuwa yaya kenan kaga wannan ya saba wa tsarin musulunci Allah ya ce kar ku ci dukiyanku da barna illa bi ma'ana lakin ma'ana shine in ka ji an ce illa bi ma'ana lakin ma'ana istisna'i ne munfasili an takuna taqa tijara sai dai idan kasuwanci ne aka yi karkaci dukiyanka dukiyar dan uwanka sai dai idan kasuwanci ne ta kasance bin nasbi illa an illa takuna tijaratan ko shine bin nasbi wa fi qira'atin bin rafi'a wata qira'an kuma da dhamma illa an takuna tijaratun kaga illa an takuna tijaratun kana ta zama fi'il tam kenan ko kuma illa an takuna tijaratan to kaga fi fi'il mudari naqis illa an takuna tijaratun takunu fi'il na ke so na ce takunu fi'il mudari naqis in an ce illa an takuna tijaratan da fataha illa an takuna tijaratun da dhamma ya zama fi'il mudari tam an fahimci wannan saboda fi'il madi naqis da fi'il mudari naqis da duk wa'annan fi'ilai al-istimrariyatin nasika da ake magana a kai. ko kuma wa'annan fi'ilai na kana wa aka wato ha mun san hukuncin su shine raf'ul mubtada wa nasbul khabar amma idan kana wa in in, in kana tazo fi'il madi tam to fa'ili kawai gare ta in yakunu yazo fi'il mudari tam fa'ili kawai gare shi me ake nufi da kana fi'il madi tam ana nufin idan kana tazo bi ma'ana hadasa in kana tazo bi ma'ana hadasa to wannan ka gani ko kuma bi ma'ana waqa'a to shine fi'il madi tam shine malam yace tijaratan bin nasbi idan ya kasance kunu fi'il madi a fi'il mudari naqis kenan wa fi qira'atin bil raf'i kuma in ta kasance fi'il mudari tam ai takuna takuna al-amwalu amwal tijaratin sadira sai dai idan wannan dukiya ta kasance dukiya ne na kasuwanci sadiratan an tarabin minkum wanda an yi kasuwanci ne da yardan juna wa tsibu nafsin da kuma jin daɗin rai falakum an ta'akuluha nan wurin ya halatta a ci to kaga wato a filosofi na kasuwanci wato shi kasuwanci shi ya sa abin ya ruɗa kafarai kafarai suka ce innamal bai'u misalar riba suka ce to ai shi ma kasuwancin kamar riba ne saboda idan ka kula yadda ayar nan ta ce kar ku ci dukiyan junanku tsakaninku da barna a baka abu kai kuma ka karbi wanda ya fi wanda ka bayar ko kuma ka ba da wanda ya fi wanda aka baka shi ne ai kasuwanci kasuwanci shi ne wannan alkalamin da ke hannuna naira ɗari biyu ake ce da shi to sai na siyo shi sai wani yana so ya siya a hannuna sai na ce zan siyar ne ɗari biyu da hamsin wannan hamsin ɗin ai na ɗora ne amma asalin kwaɗe-kwaɗe shi ɗari biyu ne na ɗora ne na ce tun da kana so to ka ba ni riban hamsin wannan riban hamsin ɗin ai na cita ne a sama nema to shi ne ainihin kafarai suke cewa ai riba da kasuwanci duk ɗaya ne suka cewa saboda riba kuɗinka ne kace gashi ka bayar bashi amma in za a dawo maka a dawo maka da ƙari ka ba da bashin naira dubu ɗaya in za a dawo a dawo maka da naira dubu ɗaya ɗari biyar sai suka ce ai wannan shi ma kuɗinka ne ka ce ai ma ƙari kamar yadda wannan biranka ne ka ce ai ma ƙari in wani ya ce eh to ai biran ka wahala ka siyo kuma ka shiga mota shi yasa ka ci riba ita ma riban wani zai ce dubu ɗayan nan da ya baka ai shi ma wahala ya neme ta ka ba shi riba ne a kanta shi yasa da kafirai suka kalli tsakanin riba da kasuwanci sai suka ga kaman duk ɗaya ne sai Allah ya ce to wai ku kuke da shari'a wai ku kuka halicci kanku suka ce innamal bai'u mislul riba ko to Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba sai mu ga ta tsiya in kun ce kasuwanci da riba ai duk ɗaya ne Allah ya ce to riban da kuka ce duk ɗaya ne Allah ya haramta ta kasuwancin da kuka ce duk ɗaya ne Allah ya halatta shi to kuma sai mu ga yadda za ku yi wato shi musulmi yana da total submission cikakken miƙa wuya ɗari bisa ɗari ne zuwa ga Allah Allah ya ce ka ci naman rago ya ce karka ci naman jaki ko ma bar wannan Allah ya ce ka ci naman jakin daji ya ce karka ci naman jakin gida ka ce ai duk jaki ne to Allah za ka yi bayanin jaki bayan da kai da jakin duk shi ya halicce ku ita shari'a idan aka ce ka yi kawai ka yi aka ce ka bari kawai ka bari dama an kawo ka duniyan ne don a jarraba ka da abin da ke cikin duniya shi yasa sai Allah ya halicci jakin kana gani ya ce karkaci ya halicci rago ya ce ka ya halicci alade kana gani ya ce karkaci ya halicci a ainihin akuya ko tinkiya ko sa ya ce ka ci don haka ga abubuwa ya yi abu ne domin ya jarraba ka allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala da haka dan adam bai da bukatan wani tawili amma in ka kalli kasuwanci da riba sai ka ce to ai ɗaya ne ai din magana ne na cewa ni abuna ga value din shi amma zan baka ne sai ka bani additional value akan shi shine kasuwanci kuma riba ma shine riba to amma Allah ya ce ita riban kar ayi kasuwancin ayi yi dan Allah musulmi kake so ka yi magana ta kare ba maganan musu akai shi yasa Allah ya ce kar ku ci dukiyanku da barna illa an takuna tijaratan sai dai idan kasuwanci aka yi to kasuwanci za ka ga ka hau dan uwanka to wannan hawan shin da kai akan hanyar kasuwanci ya halatta amma in ka shi akan hanyar riba kuma ya haramta shi kenan ka yadda magana take amma duk lokacin da aka zo kasuwanci kowa yana ganin ya hau kowa ne shi wannan da ya zo zai sai dama kwanan shinkafa zai sai dama kwanan shinkafa kwano ɗaya naira ɗari biyar misali kwano ɗaya naira ɗari biyar kai da ka zo da naira ɗari biyar ka bashi ka ce ya baka wannan shinkafan kai fa a ganinka a zuciyarka wannan ɗari biyar ɗin nan ba ta ce ya maka shinkafan nan ba kai yanzu ka gode wa Allah da ka samu wannan shinkafan ɗari biyar za ka koma gida ka je ka dafa ka ci da kai da iyalinka saboda haka kai wannan ɗari biyar ɗin ba ta fiye ba wannan shinkafan ba shinkafan nan ta fiye maka ɗari biyar ɗin nan don haka cikin jin daɗi illa an ta kula tijaratan an ta rabin don haka kana jin daɗi ne ka rabu da ɗari biyar ɗin nan ya raba ka da ita don Allah ya baka kwano ɗaya na shinkafa da haka ta kai ka amfana da shi in ma ya ce ba zai siyar maka ba ba za ka koma fa ka dafa ɗari biyar ɗin nan ba ba ta dahuwa komawa za ka yi wani wurin ka ce a siyar maka in an kika koma wani wurin in ma kai wasa kasuwar tashi hakan nan za ka nemo ciko sai ka siya kenan kai da ka bada ɗari biyar aka baka kwanan shinkafa kana da jin daɗi da gamsuwa akan kai yanzu buƙatar ka ta biya to shi kuma wanda ya da shinkafan fa shi kuma da ya zo da abin nan buhun shinkafa kasuwa ya zo ya aje ya ɗauki kwano ya kafa a kai jira yake ya ga wanda zai zo ya ce auna min da haka yin aka bar shi da wannan shinkafan shi ya shiga uku Da haka yayin da wani ya zo da ɗari biyar ya ba shi shi kuma ya auna ne kwanan nan shi yana ganin ɗari biyar ɗin nan ta fiye mai shinkafan kai kuma kana ganin shinkafan ta fiye maka ɗari biyar ɗin so rayuwa haka take dan adam inda za mu fahimci rayuwar da sauki wallahi da mun ji daɗi sai ga shi wannan ya auna ya zuba maka ya amshi ɗari biyar ɗin ya ninke ya sa alalita shi ya ɓoye ya adana yana jin daɗin ya yi ciniki yana kwastoma sai ka dawo ma'ana ka ƙara kawo ta ɗari biyar ɗin ina buƙata zan ƙara baka shinkafan kai kuma kana cewa to Allah ya kai mu sai na dawo kai ma kana cewa sai ka dawo ne don ya amshe ma ɗari biyar ya baka shinkafa shi kuma yana cewa sai ka dawo domin ka amshe ne shinkafa ka ba shi ɗari biyar to haka rayuwar take duk wanda ka ga ya sai da abu to shi yana ganin kudin nan ya fiye ne abin nan ne a wannan halin da yake ciki ko da yana cikin matsuwa ne yana ganin tun da ya matsu kudin nan zai fiye ne abin shi ma wanda ya siya yana ganin wannan abin ya fiye ne ya ta zama da kuɗin to shi ya sa Allah ya tsara kasuwanci kasuwanci gaba ɗaya an gina shi ne akan maslaha shi ne siya maslaha shi ce ya siya shi ne siyarwa maslaha shi ce ya siyar ita kuma hukuma gwamnati maslahar ta ce ta sama wa mai siya da mai siyarwa inda za su haɗu da juna su yi wannan mu'amalar cikin yarda da juna da jin daɗi sai gwamnati ta samar da kasuwanni bayan kasuwanni ba zai isa ba sai gwamnati ta ba da daman a buɗe shaguna in aka buɗe shaguna sai gwamnati ta dinga karɓan kuma haraji in ta karɓi wannan harajin shine kuma za a tara a dinga biyan 'yan sanda da jami'an tsaro domin kada ɗan kasuwa in ya rufe kasuwan shi wani ya zo ya ɓalla shagon ya kwashe to duka duniyan din maslaha ne shi ma ɗan sandan da jami'an tsaro idan an ba su wannan kuɗin su ma za su dawo kasuwa su yi ciniki ne in sun yi ciniki kuma 'yan kasuwa su ba gwamnati rabanu gwamnati kuma su biya jami'an tsaro jami'an tsaro su dawo su ciniki to ba su ya aka rayuwar duniyar Allah su wa ta'ala yi idan da a ce mutane za su fahimci rayuwa a haka to da za su gane cewa duk muna buƙatar junanmu namiji yana bukatan mace mace na bukatan namiji shugaba na bukatan talaka talaka na bukatan shugaba dan kasuwa na bukatan kwastoma kwastoma na bukatan dan kasuwa haka nan gabaki ɗaya mutane muke rayuwa muke bukatan junanmu Allah ya ce illa an ta tijaratan an taradun minkum game da tsibu nafsin kuna jin daɗi falakum an ta akuluha to a nan wurin ya halatta ka ci kai kana ganin wannan cinikin da ka yi ai ka gwada dabarar ka ne kai mai siyarwa ka gwada iya kasuwancin ka ka siyar ne a ɗari biyar shi kuma mai siya yana tunanin ya gwada iya tayawa ya ƙware wurin taya shinkafa har ya siye ta a ɗari biyar kai kana ganin kai mai wayo shi yana ganin ya maka wayo duk kun yi wa junan ku wayo Allah ya ce to wannan wayan ya halatta ya halatta shi ya cinye maka shinkafar da ka bashi yana ganin ya ma wayo a ya iya ciniki kai ma ka cinye kuɗin da ka amsa daga hannun shi kana ganin kai ne wayo ai ka iya kasuwanci duk a je a wayan shi yasa Allah ya ce bai halatta ku yi wa junan ku wayo ku cinye wa junan ku kuɗi sai dai in ta hanyar kasuwanci to wannan wayo ya halatta kuma akan shi ake rayuwa falakum an ta'kuluha ya halatta ku ci wa khassat tijara bizikri kaga nan wurin Allah ya ambaci kasuwanci ne dole gairi hadi ambaci wani kasuwancin ba kalhiba kaman kyauta ka kyauta nan ma ka ci dukiyar ɗan uwanka a sama wa sadaka da sadaka ita ma cin dukiya ne a sama wal wasiya da wasiya cin dukiya ne a sama mai anna tasarrufa fil amwali biha domin yin tasarrufi game da da dukiya da wannan kasuwancin li'anna asbabar rizqi muta'alliqa biha galiban domin asbab sabubba na arziki yana allakantuwa ne da kasuwanci wali annaha arfaqu bi dawil muru'at domin kasuwanci ta fi sauki ga mutane masu mutunci za ka fi jin daɗin ka ɗauki kuɗinka ka siya da a ce sadaka aka baka za ka fi jin daɗi ka ɗauki kuɗinka ka siya da a ce kyauta aka baka to ka gani mutuncinka zai fi za ka fi ganin girma da daraja akan wannan abun fa ka ne ba kyauta aka baka ba bi hibati kaga sabanin kyauta wa talabi sadaqa da neman sadaka thumma inna akalal amwal bil batil shamil shin dukiya da banna ya kunshi hatta akala mali nafsi hatta akli mali nafsihi bil batil ko da a ce dukiyan kanka ne ka ci da barna dukiyanka ne amma kai barna a kanta shi ma ainihin haramun ne wa huwa infaquhu fil ma'asi shine mutum ya dauki kudin shi ya dinga ɓannata wannan kuɗi wurin taban Allah shi kenan da gidan ajo sai gidan asharalle sai barna aikin shi kenan Allah subhanahu Wata'ala ba ya san haka wa aklu bil haqqi shin dukiya bil haqqi shine infaquha fi ta'ati ai fitar da wannan dukiya wurin ayyukan biyayya ga Allah alwajiba na wajiba wal manduba da mustahabbi sun bayyana hukuma katilin nafsi sannan Allah ya bayani akan hukuncin kisan kai faƙala Allah ya ce wala ta an an fusakun kar ku sake ku kashe kawunanku ya ku ‘yan uwa ya ku musulmi birtika bi ma yu'addi ila halakiha kar ka sake ka aikata abin da zai kai ga ka halakar da kanka ayyan kana ko menene wannan abin da zai kai ka ga halaka fi duniya a duniya Wal'afira, ko kuma a lahira kaga duk wani abun da zai kai ka ga halaka a duniya ko a lahira to karka yi shine wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunan ku kaga wannan ya nuna cewa a kisan kai ka kashe kanka ko ka kashe wani tunda Allah ya ce anfusakum kawunan ku yake kenan kai ma ka shiga mutum ya kashe kan shi ne suicide shi kanshi ya kashe kanshi to kaga wannan bai halatta ba sannan kuma ya kai kanshi inda za a kashe shi shi ma bai halatta ba sannan kuma ya kashe wani shi shi ma bai halatta ba kaga waɗannan abubuwa guda uku su ne wala taqtulu anfusakum kar kai kar ka kashe kanka di yadda duniya ta tsanani di yadda duniya ta tsanani Allah subhanahu wata'ala ya tanadi sauki akan wannan abu da akwai saukin da Allah ya tanada sai dai idan baka nema ba amma idan ka nema Allah subhanahu wata'ala zai kawo maka a lokacin da kuncin yayi tsanani ne falan mastahkamat halaqatuha furijat wa kuntu azunnuha la tufraju kaman yadda wani mai baiti kenan yake cewa yace baqat falan mastahkamat halaqatuha furijat wa kuntu azunnuha la tufraju yace rayuwa ta mai kunci sai da cin sarƙa ta rayuwa ta gama ƙulle shi ta dabaibaye shi ya tabbatar babu mafita furjar sai Allah ya kawo yayewan bakin cikin wa kuntu azunnu hala tufraju da ina tsammanin bakin cikin ba zai yaye ba to haka rayuwa take sai an kai lokacin da mutum na abinci ya gagare shi to sai ga kuma Allah ya mai wani buɗi sai ga daga baya ma zama mai kuɗi har shi yake bonan zaɓin abinci hakan nan rayuwa take duk yadda tsananin ya maka karka sake ka kashe kanka tsananin abin da za ka yi in tsananin ya maka ka ka rasa yadda za ka yi sai ka canja sana'a in wannan sana'ar ce da kake yi ka ga ba a samu sai ka canja sana'a kar ka yi la'akari da cewa sana'ar da za ka canza ba ta kai wacce kake yi ba ba damuwa ba ne kana iya kana da babban jari da babban sana'a ka samu karayan arziki ka koma kaskantacciyar sana'a a wurinka don a wurinka ne ba wata sana'a kaskantacciya sai sata ita ce kaskantacciyar sana'a amma kai a wurinka kana iya ganin kaskantacciyar sana'a ce ta yi kuma Allah ya koro ka zuwa nan wurin ne domin ya maka arziki daga wannan sana'ar da kake gani kaskantacciya sai Allah ya daga ka sai kuma ka dawo ka kafa karfin ma waccan babban sana'ar da da kake yi Allah ya ce karka sake ka kashe kanka karka sake ka kai kanka inda za a kashe ka wala tulqu bi aydikum ila tahaluka sannan kuma karka kashe ka karka sake ka kashe wani wa'annan duk laifuka ne da suke karkashin wala taqtulu anfusakum ruya an abi huraira arwaito daga abu hurairah radiyallahu anhu annahu qala yace qala rasulullah manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man taradda min jabal duk wanda ya hau dutse ya mulmulo da kanshi daga dutse ya fado fa qatala nafsahu ya kashe kanshi fa huwa fi nari jahannama Allah zai sa shi a wutan jahannama ya taradda fiha za in Allah ya sa shi a wuta za a yi mai dutse a wutan jahannama za a ce ya hau kai ya ta mulmulowa ya ta wurgo kan shi in ya fado ya fashe ya ƙara a ƙara haɗa shi a ce ya koma in ya hau kan dutsen duk wanda ya hau kan wani mansion building wani babban gidan sama ya wurgo kan shi ya shi ya yi suicide ya mutu haka za a yi ta ne a jahannama in an tashe shi ranar tashin kiyama za a yi mai gidan sama a jahannama a ce ya hau idan ya hau ya wurgo kanshi, wuta na ci in ya faɗo ya fashe sai a haɗa shi sai a ce ya ƙara komawa in ya faɗo ya fashe sai a haɗa shi an dinga mai kenan khalidan mukhalladan fiha abadan zai dawwama a ciki har abada wa man tahassa summan duk wanda ya kwankwadi guba fa qatala nafsahu ya kashe kanshi fa summuhu fi yadihi ranan tashin kiyama an tashi a jahannama za a bashi guban a hannu ya ta hassahu ya ta kwankwada fi nari jahannama a wutan jahannama khalidan fiha abadan har abada rayuwar shi kenan azabar shi kenan wanda ya ɗebi fiya-fiya ko guba ya ce duniyan nan ta ishe shi ya sha ko ya zuba a kunin zaki ya sha ko ya juya fiya-fiya cikin zoɓo ya sha to ya halaka hakan nan za a tashe shi ranar tashin kiyama a juye mai fiya-fiya ya sha yana sha yana ji hanjin cikin shi na tsinkewa hantan shi na dagargajewa ya mutu sai a haɗa mai hantan a haɗa mai hanjin cikin a gyara shi a ƙara ba shi wani kofin ya dinga yi kenan yana a ya haƙuri ana cewa ba a ma san ana ba a ma yana yi ba wa man qatala nafsahu bi hadida wanda ya ɗauki wani ƙarfi ya lima wa kanshi wuka ne ya dauka ya kashe kanshi da wuka fa huwa yatawajja'u biha fi batnihi haka za a bashi wannan wuka ranan tashin kiyama ya dinga limawa cikin shi fi nari jahannama a wutan jahannama khalidan fiha abadan har abada yana dawwama a ciki wannan hadisi bukhari ya ruwaita ingantaccen hadisi ne cikin littafin sahihul bukhari mafi ingancin littafi bayan alqur'ani mai girma kenan ba karamin laifi bane mutum ya kashe kanshi ba karamin laifi ba ne ya kashe kanshi to wannan fa ana ma magana akan kanka ne da kake tunanin kana da yanci akan kanka in ka kashe kanka sai ka dawwama a wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye Allah ya tsare mana imaninmu kada mutum ya sake wasa da rayuwar shi a banza mu san da wannan wannan hadisi yana cikin hadisai na tarhibi na na tsoratarwa a manhaji na ahlus sunna wal jama'a hadisai na tarbibi idan sun zo ana fassara su ne a haka a basu eh Allah ya tsawatar akan wannan abin to a bar shi akan Allah ya tsawatar a haka kada a yi amma abin da yake nan duk waɗannan manyan laifuka wanda ba su kai shirka ba idan mutum ya aikata ne yana ganin halaccin yin haka to shi ne zai dawwama a wuta ya kashe kanshi yana ganin cewa shi fa wannan kasa kan da yayi ma ba laifi ba ne, to ya halatta abin da Allah ya haramta ne za a ce khalidan mukalladan finnari amma wanda ya zo zai kashe kanshi sai ma ya bar wasiya wani ma zai rubuta ya ce don Allah ya yafe ni rayuwar ce ce mai tsanani kuma a yi mai addu'a Allah ya yafe mai wannan laifin da ya yi kenan shi kanshi ya san laifi ne sannan ya kashe kanshi bai kashe da halattawa ba saboda haka wannan ana sa ran bayan an azabtar da shi daga baya zai shiga aljanna don haka idan mutum ya kashe kanshi kar a cire ne tsammani kuma gaba ɗaya domin wannan hisabin shi na wurin Allah Allah ne ya sani ya kashe yana ganin halaccin haka ya dawwama a'a ya kashe kuma ya san laifi yayi abin zai kawai shi ma kanshi yana da na sani to ana sa ran Allah ya gafarta ne a wannan abu ne wanda ya zama dole a kiyaye saboda kai dai in wani ya kashe kanshi ka iya bakinka ka ce lalle ya aikata kaba'ira ba mu san yaya Allah zai da shi ba shi kenan ka bari a haka kai kuma karka sake ka kashe kanka domin baka san alkhairin da Allah subhanahu wata'ala ya tanadan maka ba idan ka kashe kanka kuma ka cuci kanka ka zalunci kanka kuma kana iya dawwama a wuta hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaita a cikin ingantaccen littafin shi a Kitabul Iman cewa wa'in sahabbai su biyu sun zo suka musulunta wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sai zazzaɓin madina ya rufe shi ciwon zazzaɓi mai tsanani da ya rasa yadda zai yi sai ya ɗauki ruwan kibiya sai ya daddatsa hannun shi jini ya ta zuba har ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji daɗin wannan al'amari ba aka binne wannan mutumi ya kashe kanshi to kaga wannan aiki ya yi kama da wannan hadisi na cewa wanda ya kashe kanshi za a ba shi abin da ya kashe kanshi ɗin da shi zai ta kashe kanshi kuma ana ne mai an ana ne rai la ya mutu fiha wa la ya haya to wannan sahabi bayan an binne shi dan uwan shi na cikin damuwa ran nan sai ya mafarki da shi cewa gashi ya ce wane yaya Allah ya da kai sai ya ce Allah ya gafarta min saboda hijiran da ne zuwa Madina ya ce to yaya naga ga hannunka a nan naɗe sai ya ce Allah ya ce min ba zai gyara min abin da na ɓata ba tunda dai na datsa hannun da kaina to ya banni da hannun a haka amma dai ya gafarta min saboda mai hijira zuwa wurin annabi hannu ne dai ba za a gyara ba sai sahabin ya zo da safe ya zo ya ce ya rasulallahi dan uwan nan nawa da ya kashe kanshi ne mafarki da shi ya ce Allah ya gafarta ne saboda ya hijira zuwa Madina naga hannun shi a lullube an sa a nannaɗe na ce me ya samu hannunka ya ce ai Allah ya ce ba zai gyara min abin da na bata ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya addu'a ya ce Allahumma waliyadihi farfir ya Allah hannun nashi ma ka gafarta ne to kaga wannan kashe kan shi yayi amma kuma ga ainihin abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a kaga kenan bai halatta ba wannan magana muna faɗa kuma muna tsara jan hankalin mutane rayuwar nan ita ce mabuɗin alheri kai sai ka kulla wannan mabudin idan baka kashe kanka ba in lokacin sallah yayi ashe ba za ka yi sallah ba ashe ba ka karu ba in azumi ya zo ba za ka yi azumi ba ashe ba ka karu ba ba za ka ce la ilaha illallah ba ka san tafi duniya da abin da ke cikin ta ba me ya zafi da za ka bar duniya kai dan uwa in rayuwa ta maka tsanani dan Allah ka canja sana'a ko da ko ka koma kai dan uwa in zaman garin ne ya gagare ka ka canza gari ka je ka samu sabon environment ɗin da ba wanda ya san ka idan ma za ka yi leburanci ne ka yi aikin da yake kana ganin in kana jin kunyan ka yi a garinku ka je wani garin ka yi ka dinga tattali ka dinga tattali kana asusu kana tarawa ka samo jari ka dawo garinku ka ci gaba da rayuwa amma ka kashe kanka a hirɗinka baka san makomanka ba a wurin Allah Allah ya shirye mu wa idza harrama 'ala al-insani an yusabbiba qatla nafsihi in Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa dan adam ya zamo sanadiyan kashe kanshi fa nafsu ghairihi min babi aula to ka gani ya fi cancanta ma a ce an haramta wa mutum ya kashe wani shi iz mawdu'u sura domin abinda suran nan take magana shine al-muhafaza kiyayewa alal iqsati akan adalci fi du'afa ga masu rauni inna Allah kana bikum rahima lalle Allah ne matukar jin tausayi ne gare ku fi hila lakum min dalika a inda ya hana ku haka wa aqaba ala bayanin ahkamin mazkura bayan wa'annan bayanai gabaki daya da Allah subhanahu wata'ala ya ambata to kuma sai Allah yayi ta'aqibi yake cewa wa man yaf'al dalika udwanan bismillah malam ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man ya fa'al zalik duk wanda ya aikata waɗannan laifuffuka aimanu hiya anhu abinda aka hana ɗan adam game da shi min ƙasalin nafsu na daga kisan kai al-muharrama wacce Allah ya yawa ya haramta a kashe ta li'anna ya udu ila aqrabi madhkurin domin ana maganan cewa ai lamiri a larabci yana komawa zuwa ga magana mafi kusanci ne da aka ambata wakila wasu malamai sun ce inna qatlan nafsi lalle kisan kai wa aklal amali da cin dukiya da batil da banna fahuma mazkurani fi aya su ne aka ambata a aya wakilan man da aka ce ma'ana a kullu ma naha anhu min awwalis sura ana nufin man yaf'al zalika duk abin da aka haramta tun daga farkon sura har zuwa nan ilahuna to duk wanda yi wannan abubuwa da Allah ya haramta tun farkon sura to kuma ya aikata wannan udwanan saboda tajawuzan ya ketare lil halali ga abin da Allah ya halatta ne ya tsallake je yana haram halun ne wa zulman kuma saboda zalunci ta akidan karfafawa ne ka tsofa nusuliya Allah ya ce da sannu za mu shigar da shi za mu kona shi da kiluhu, naran mu shigar da shi wuta ya hatari ha wanda zai kone a ciki wa kana dalika ala Allah tsira wannan abu ne mai matukar sauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala muna fara hayyinan kenan ko kona mai laifi da azabtar da wanda ya kangare wa Allah abu ne mai sauki ba wuya gare shi ba za a yi tsammanin cewa kamo ka zai ba Allah wuya ha wallahi ba duniya ba ne, a duniya ne idan kai laifi za ka iya escape idan aka karbi belin ka sai ka gudu ka bar wanda ya karbi beli da tsiya a'a a lahira dama can Allah bai ba kowa belin ka ba dama can kana hannun shi da haka kawai zai yi ram da kai ne sai dai kafin ka je haka sai dai ka ji kawai inna rabbaka labil mirsadi lalle Allah ubangijinka yana nan a madakata kana ta gudu kana ta gudu kana ta gudu didi ka zo shan kwana kenan sai ka tarar da Allah a wurin ashe duk gudun da kake kana ƙara approaching ne kana kai kanka ne inda za a kama ka al'amarin Allah kenan shi al'amarin Allah lokacin da kake gudu to lokacin kake kai kanka da ƙaddarar da ya maka ita haka kaddaran Allah take gudun da kake yi Allah ne ma ya ƙaddara za ka gudun don ka kawo kanka yawwa gudun ma kana ƙara aiwatar da hukuncin Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu Allah ya ba mu ikon tuba da kiyaye dokokin da suka zo a cikin wannan sura wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum